a gabon an kama madugun juya mulkin da aka yi yunkurin yi a yau an halaka biyu daga cikin abokan yinsa yayin da dakarun tsaro suka afkawa gidan rediyon da suka kama a birnin libreville mutanen sun yi kira ga jama'a da su tada wa shugaba ali bongo kayan baya saboda a ce wasu ba zai yi iya mulki ba saboda rashin lafiya ga aminu abdulkadir da karin bayani an shawo kan lamarin siyasar gabon haka gwamnatin shugaban kasar ta haƙaƙe a kai Ali Bango ya ci gaba da zama a mulki, to amma har yanzu shi ke iko? A bara ya je neman magani a Saudiya. Sirri da kuma tsawon rashinsa ya haddasa jita-jita game da lafiyarsa. Ya aika da saƙon sabuwar shekara daga Morocco ya ce yana samun sauƙi zai koma gida. Amma sai ga juyin mulki ƙarƙashin jagorancin sojoji biyar galibi daga yankin da shugaban ƙasar ya fito. Gwamnati ta ce an kama jagoran da kuma sauran hudun da suka yi gamin bakin. Ƙungiyar tarayyar Afirka ta yi matuƙar Allah wade da su. Wannan ba shine karon farko da aka kalubalanci ikon shugaba Bongo ba.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 Mali ta zama wata cibiyar yaƙi da ta'addanci a duniya yayin da alka'ida da ƙungiyar IS ke ta watayawa a yankin. Hakan ya sa rundunar kiyaye zaman lafiyar Majalisar Ɗinkin Duniya na ƙara fuskantar ƙalubale. An ba BBC izini na musamman don ganin yadda sojojin Holland ke aikin leƙen asiri a arewacin Malin. Ga rahoton Alhaji Juru Kulbali. Yadda ake kai wa sojojin Majalisar Ɗinkin Duniya abubuwan da suke bukata a arewacin Mali kenan. waɗannan sojojin holland ne ke sintiri a iyakar nijar da burkina faso mai fama da rikici yanki ne mai haɗarin gaske kuma wannan ne karan farko da sojojin na majalisar ɗinkin duniya ke zuwa can sun je ne domin ganawa da mazauna yankin da kuma tattara bayanai akan ƙungiyoyin masu fafutuka da ke tada zaune tsaye sai dai ba kullum ake marhabin da su ba sojojin mali dai ba su ji daɗin kutsen da sojojin na holland suka yi ba Da ƙarshe dai sun bar su domin ganawa da dattawan ƙauyen. Mika saƙo ga mazauna ƙauyuka dai zai iya zama wani babban ƙalubale ga sojojin na Majalisar Ɗinkin Duniya. sai dai ko mai ake yi da bayanan sirrin da sojojin ke tattarawa? Ba aikinmu ba ne amfani da bayanan da muke tattarawa. Idan muka mika bayanan akwai waɗanda za su ɗauki matakin da ya dace. Yayin da rana ta faɗi, sojojin na Holland sun hango wani jirgi marasa matuƙi da ake kira drone, kuma na abokan gaba ne. Bayan wasu 'yan sa'o'i ya sake dawowa. Nan da nan sojojin na Holland suka yi ƙoƙarin gano ainihin mai sarrafa drone ɗin. Daga nan kuma sai wannan fashewa. wanda wani gargaɗi ne ga mai sarrafa drone ɗin da ya janye yayin da suka harba wannan makamin iguwa mai haskaka dare. Ƙasa ɗaya ce da ta raba Mali da Bahar Rum, abin da ya sa ƙasashe ke ba wannan runduna da ke ƙasar Mali mahimmanci. Ƙasashe dai sun haƙiƙance cewa al'amura za su iya ƙara dagulewa a Mali idan sojojin Majalisar Ɗinkin Duniya suka fice daga ƙasar. sai dai yayin da ake kashe dala biliyan ɗaya a shekara a aikin kiyaye zaman lafiya a ƙasar ta mali kuma ganin cewa yaƙi da masu fafutuka yaƙi ci yaƙi cinyewa ko har zuwa yaushe ƙasashe za su ci gaba da yin karo-karo domin samar da zaman lafiya a ƙasar to bari kuma mu duba wasu labaran duniyar wata 'yan ƙasar saudiya mai shekara 18 wadda ta gujewa 'yan uwanta saboda dalilan tsaro ta samu izinin wucin gadi na zama a ƙasar thailand a yanzu hukumar kula da 'yan gudun hijira na taimakawa rahaf muhammad alkunun wajen samun mafaka ta kulle kanta a cikin otal a filin jirgin saman bangkok in ji ta 'yan uwanta za su kashe ta saboda ta yi ridda a gambia mutanen da aka keta haƙƙinsu sun yi marhabin da ƙaddamar da bincike akan mulkin shekara 22 na tsohon shugaba yaya jami shaidu fiye da dubu ɗaya ne ake sa ran za su bayyana a gaban hukumar binciko gaskiya da sasantawa da kuma yin gyara za ta yanke hukunci kan batun tuhuma da kuma biyan diya. Yayin da ake jiran sakamakon zaɓe cikin ɗarɗar a jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo, saɓani na ƙara kunno kai tsakanin gwamnati da cocin katolika mai faɗa a ji, wadda ta yi ikirarin cewa ta san wanda ya lashe zaɓen. Manyan 'yan takarar sun haɗa da wani na kurkusa da shugaba Joseph Kabila da wasu 'yan takara biyu na adawa. shugabannin cocin sun yi gargadin cewa dole hukumomi su yi la'akari da zaɓin jama'a wajen bayyana sakamakon wannan ya sa gwamnati ta husata tana mai zargin cocin da shirin sa jama'a su yi bore ga rahoton fauziya kabir tukur addini na yin tasiri a rayuwar 'yan kongo mutane kusan miliyan tamanin ne suke mabiya cocin katolika addu'o'in lahad wajibi ne ga mutane da yawa ko da kuwa lokacin da ƙasar ke sauraron sakamako. A wani mataki na ban mamaki, Coci ya bayyana a makon da ya wuce cewar suna da bayanin da ke nuna wanda ya samu nasara a zaben ba tare da bayyana sunansa ba. A wannan ƙasa kuma idan coci ya yi magana mutane na amincewa. Euh, Cibiyar da kawai ke aiki a nan ita ce coci, tana taka muhimmiyar rawa wadda take ƙara zama mai muhimmanci saboda babu gwamnati. ina jin kuma cewa a halin yanzu coci na neman gwamnati ta karɓi aikinta domin tabbatar da wannan zaɓe ya kasance mai tsayi hanci. Cocin Katolika na da ƙudurori uku, to amma a lokuta da yawa mutane kan dubi kawai koyarwa da shugabancinsa. To amma hangen abin da zai faru ƙuduri na uku. shine na yin tir da kuma ma amincewa da a mutu akan gaskiya da adalci. Wannan ba shine karan farko da gwamnati ta saba da cuci ba. A bara ne aka kashe Teresa Kafangala mai shekara 24 a lokacin da dakarun tsaro suka harba harsasai masu kisa akan masu zanga-zanga. Ɗan uwanta ya ce tana ɓoye ne a cikin coci a lokacin da aka harbe ta. Uh, Muna a cikin mulkin kama karya ne. Manufar gwamnati ita ce ta saka tsoro ga jama'arta. Wani abu ne da aka tsira domin haddasa fargaba. Akalla dai hakan na nufin kashe mutane da kuma sa tsoro a zukatansu. Wannan ce damar farko ga ƙasar ta miƙa mulki cikin ruwan sanyi. Idan har aka ƙalubalanci sakamakon, to akwai haɗarin samun tashin hankali. Idanu kuma za su sake komawa kan coci, ba ma kawai don taimako ba, a'a, har ma don neman jagora a kan makomar ƙasar. Za mu fara ne da jihar Nasarawa inda 'yan takara za su fafata ranar goma ga watan Janairun shekarar 2019. Masu fafatawar sun hada da injiniya AA Sule na jam'iyyar APC, sai Mista Labaran Mako na jam'iyyar Abga, sai Umar Aliyu Doma na jam'iyyar ZLP, sai Danjuma Mutani Kreni na jam'iyyar YPP, sai Mista Emmanuel Umbugado na jam'iyyar PDP. Sai ku kasance da mu a rediyo da talabijin. da www.bbchausa.com da shafukanmu na sada zumunta da muhawara.